shugaban rasha vladimir putin ya mika saƙon godiya ga al'ummar ƙasar isra'ila ta hallaka falastinawa da dama asibitin alshifa da ke birnin gaza mutane da dama ne aka sace a wasu sabbin hare-hare da 'yan ta'adda suka kai a jihar kaduna najeriya a yayin da kasashen yammacin duniya ke Allah wa daida zaben shugaban kasar rasha vladimir putin a karo na shida shugaban na rasha ya gabatar da jawabin godiya ga dandazon magoya bayansa a birnin moscow a wani taron biki na kasaita da aka shirya a dandalin red square da ke birnin moscow shugaba putin tare da 'yan takara uku da suka mara masa baya ya yi jinjina ga al'ummar rasha wajen tabbatar da nasararsa inda ya jaddada cewa wato za su yi aiki tare wajen ciyar da kasar gaba jawabin na shugaban na zuwa ne a daidai lokacin da ake bikin cika shekara goma da dawo da yankin crimea karkashin ikon rasha daga wani bangare na tsibirin ukraine shugaban amurka joe biden ya ce ba zai taya murna ga shugaba vladimir putin na rasha ba da ya bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben da aka bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar ta rasha da gagarumar rinjaye mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka Vandal petal shi ne sanar da hakan ga manema labarai a madadin fadar white house inda ya ce babu shakka wato babu sanarwar taya murna daga mahukuntan kasar ta amurka kan zaben da suke kallo a matsayin karan tsaye ga demokuraɗiyya amurka ta bi sauran kasashen yammacin duniya da ke adawa da yanayin yadda aka gudanar da zaben shugaban kasar duk da cewa a gefe guda kasashe kawayen rashar irin su china da iran sun aike da sakon taya murna ga shugaba putin dakarun sojin isra'ila sun sanar da cewa sun kashe mayakan falasinawa ashirin tare da tsara wasu da dama a wani mummunar gwabzawa da aka yi tsakanin isra'ila da mayakan hamas da ke dauke da makamai a asibitin alshifa da ke birnin gaza a wani yunkurin wato na isra'ila da ta kai kenan domin murkushe kwamandojin hamas sojojin na isra'ila sun yi lugudan wuta a yau litinin a asibitin na alshifa da ke kasancewa wato cibiyar lafiya mafi girma a gaza da ɗaruruwan marasa lafiya da masu neman mafaka ke jibge a ciki tun da fari dai isra'ila ta sanar da cewa ta kashe babban jami'in leken asirin cikin gida na hamas faikal mahabub kazalika wata majiya daga rundunar 'yan sandan gaza ta tabbatar da mutuwar al mahabub shugaban hukumar lafiya ta duniya da WHO e Tedros Adhanom Ghebreyesus ya wallafa a shafinsa na X cewa wato kada a maida asibitin na alshifa filin daga tare da nuna takaicinsa kan yadda al'amura ke kasancewa a kewayen asibitin labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na dw sama da mutane ɗari ne aka sace a jihar kaduna da ke arewa maso yammacin najeriya sama da mako guda kenan da sace 'yan makaranta kimanin 300 a dai jihar ta kaduna kamar yadda mazauna yankin da hukumomi suka tabbatarwa da kamfanin dillancin labarai na faransa wato afp a wannan rana ta litinin mazauna yankin sun bayyana cewa maharan dauke da maggan makamai sun yi wa yankin na kajuru kawanya tare da sace mutane da dama lamarin dai na zuwa daidai lokacin da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ke fuskantar matsin lamba daga ciki da wajen kasar kan yadda ake garkuwa da mutane ba kakautawa a lokacin gwamnatinsa shugaban karamar hukumar kajuru a jihar ta kaduna ibrahim gajere ya shaidawa kamfanin dallancin labarai na fp cewa 'yan bindigar sun yi awon gaba da mutane kimanin tamanin da bakwai yankin na kajuru da ke da nisan kilomita 150 wato mil 93 kenan daga garin kuriga da aka sace kimanin ɗalibai 250 a farkon wannan wata na maris shugabar tawagar kawancen dakarun kungiyar eu da ke aikin wanzar da zaman lafiya a sahel katia dominic ta shaki iskar yanci bayan sojojin jamhuriyar niger sun hana ta ficewa daga kasar a makonnin da suka gabata kamar yadda kamfanin dallancin labaran jamus ya rawaito shugabar kungiyar dakarun katia dominic yar kasar jamus da shugaban kwamitin tsare-tsaren dakarun mars beya dan kasar denmark sun sauka a birnin brussels a yammacin jiya lahadi mai magana da yawun eu ta shaida wa manema labarai cewa tuni dukkan dakarun da ke aikin wanzar da zaman lafiya a jamhuriyar niger suka fice daga yankin na yammacin afirka kimanin sojojin kawancen dakarun eu 120 ne ke aiki a jamhuriyar niger wajen horas da sojojin kasar a wani yunkuri na yaƙi da 'yan ta'adda da 'yan bindiga har ma da masu hada-hadar miyagun kwayoyi wato domin a dakile ayyukan da suke yi a yankin sahel to iya labaran duniyar kenan gare ka muhammad tijjani An gaishe ka Musa Tijjani Ahmad da ka fassara ka kuma karanto mana labaran daga nan sashen Hausa na DW. DW harkokin yau. To gaba kaɗan a cikin harkokin namu na yau za a cewa ƙasar Masar da ƙungiyar tarayyar Turai wato EU sun rattaba yarjejeniyar ƙarfafa dangantaka inda ƙasar za ta samu magudan kuɗaɗe don ceto tattalin arzikinta daga cikin mawuyacin hali. Za kuma mu aji halin da ake ciki a zirin Gaza na Palestinu a daidai lokacin da aka farfaɗo da tattaunawar neman yin sulhu tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hamas a birnin Doha na ƙasar Qatar. akwai kuma ƙarin wasu batutuwa har ma da shirye-shirye masu ƙayatarwa to amma za mu fara ne da jigon rahotannin namu na wannan yammaci. A jamhuriyar Nijar, gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a ta ƙasar ta ƙudiri a aniyar faɗakarwa tare da jan hankalin al'umma dangane da batun cin zarafi ko azabtar da ɗan adam a ɗaukacin wuraren da ake tsare masu laifi ko ake zargi da suka haɗar da ofisoshin jami'an tsaro da kuma gidajen kurkuku. Wakilinmu na Yamai Salisu Bukari ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana. Fiye da kasashe 170 ne dai suka rattaba hannu kan dokan nan da ta haramta cin zarafin ɗan adam musgunawa ko cin mutuncin shi daga jami'an gwamnati ko kuma wasu masu zaman kansu wanda kuma kuduri na biyar na wannan doka ta ƙasa da ƙasa ya yi bayani kan wannan batu na cin zarafi da kuma yadda ta kamata a kiyaye shi. da yake magana da dr yahaya badamasi jagoran kungiyar da ke fafutukar kare hakkin jama'a ta alternative espace citoyen reshen zandar kuma ɗaya daga cikin jagororin wannan tsari na yaƙi da cin zarafi ko kuma musguna wa ɗan adam ya ce burin shine na kowa ya san abu ne da dokokin kasa da kasa suka haramta shi. Tsarin wannan aikin da farko akwai wani abu da ake cewa Mechanism National de Prevention MNP kamar da a karkashin hukumar kasa mai rajin kare hakkin na Adam yake wannan sarushi. A gurin mu shine a karfafawa jami'an wannan sarushi su san yawanin da ya rataya a kansu musamman na kare mutuncin dan adam musamman a gurare wanda ake rike mutane kamar ka ɗauka irin su komisariya irin su jandarmeri da gidan yari. Sautari dai babbar matsalar da ake fuskanta ita ce ta yadda kasashe da ke rattaba hannu akan wasu dokoki na ƙasa da ƙasa amma wajen aiwatarwa ne ake samun sakaci mai tarin yawa lamarin da ke haifar da rauni a wannan doka da ƙasa ta rattaba wa hannu. Jori Ibrahim masanin dokokin ƙasa da ƙasa ne a jamhuriyar Nijar. Ya ce idan ƙasashe suka rattaba hannu kan wani tsari na doka, abu na farko da ta kamata su yi shi ne na su dubi tsarin da suke da shi na cikin gida. ta yadda za su daidaita shi ya dace da nauyin da suka riga suka ɗauka na ƙasa da ƙasa. Misali, gwamnatin Nijar ya rattaba hannu ga wannan doka mai hana cin zarafin ɗan adam. Kenan kai tsaye abin da gwamnati ya kamata ya yi shi ne a cikin gida ya ɗauki dokoki da za su yi yaƙi da wannan aƙida ta cin zarafi ko kuma musguna wa ɗan adam a duk inda ya tsinci kanshi kuma ya zama na tilas yin hakan ga duk ƙasar da ta rattaba hannu. Babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da yi shine ya kaddamar da wannan doka ta yaƙi da cin zarafin ɗan adam tun a ranar goma ga watan Disamba na 1984 wanda kuma ya soma aiki a ranar 26 ga watan Yuni na 1987. To ko menene ake kira da shi cin zarafin ɗan adam ko kuma musgunawa ɗan adam? Ahmed Remi Waba jami'in hukumar kula da kare hakkin bil'adama ne ta majalisar ɗinkin duniya. Ya ce shi dai musgunawa ko azabtarwa shine aiki na da gangan da wani jami'i zai yi don haifar da ciwo ko zafi ko raɗaɗi da zumar a tatsi bayanai daga gare shi akwai kuma nau'i na azabtarwa da ake yi wa wani don a tilastawa wani yin magana ko misalin cin zarafin ɗiya don uba ko kuma uwa ta faɗi wasu bayanai ko hana mutum yin barci ko haska mishi wata wuta ko sakar mishi wani ƙara masu rikitar da ƙwaƙwalwa don kawai a tatsi bayanai daga gare shi duk wannan cin zarafi ne ko azabtarwa da dokokin ƙasa da ƙasa suka haramta a yi wa ɗan adam occasionnée par elle. Sannan a hankali dai ta hanyar faɗakarwa a kafofin sadarwa ga mayar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a ƙasar ta Nijar da ke samun goyon baya na sashen kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya za su ci gaba da jan hankalin jama'a kama daga jami'an tsaro zuwa ga alƙalai da mahukumomi na gwamnati don ganin Nijar ɗin ta yi biyayya da gaskiya wajen kaucewa amfani da cin zarafi a wuraren da ake tsare mutanen da ake tuhuma da aikata wasu laifuka. Salisu Bukari, DW Hausa daga yamman a jamhuriyar Nijar. To a daidai lokacin da ake wannan faɗakarwa a jamhuriyar Nijar, a jihar Kano da ke arewacin Najeriya ana ci gaba da samun yawaitar matsalolin keta haƙƙin ɗan adam. Inda yawanci marasa ƙarfi ke fuskantar rashin daidaito idan aka zalunce su, wato a gaban hukumomin tsaro ko ma na shari'a. mutane da dama ne dai ke fuskantar irin wannan barazana wacce kuma yawanci ko da an je gaban hukumomi ba kasafai suke samun tagomashi ba wannan lamari ne ma ke wato yin barazana ga zaman lafiya da kuma tsaro a tsakanin jama'a daga ta dabatun bungiwar giwar ga rahoton da nasir salisu zango ya aiko mana Mutane da dama ne ke kokawa dangane da yadda wasu da suka fi su karfi suke ci musu zarafi, kuma yawanci ko da an je ga mahukunta ba kasafai ake tabbatar da adalci a tsakanin mai shi da mara shi ba. Wannan matsala ta daɗe tana ciwa al'umma musamman talakawa tuwa ƙwarya. Salmanu Muhammad magidanci ne da wani ɗan mai kuɗi a Kano ya ɗebi 'yan daba suka je har gidansa cikin dare suka lakaɗa masa duka. Haka kuma suka ɗauke shi ko wando babu suka tafi da shi suka kuma kai shi ofishin civil defense na fage suka ajiye shi. Ya bayyana cin zarafin da wannan ɗan mai kuɗi mai suna Mubarak Haruna Aran maye masa. 'Yan daban nan su kusan su ashirin suka hauro gida wasu suka shigo ta kofa suka dinga duka na har sun zuban fetur ma za su ƙona ni wasu daga ciki suka hana amma suka dinga maka min ƙarfe a kaina suka jawo ni tsirara har waje suka faffasa mana gida suka ci mutuncinmu suka fito da ni suka tafi da ni. Ko da yake Mubarak ɗin da ake zargi bai yadda an ɗauki muryarsa ba, amma ya ce abin da ya faru kuskure ne domin ransa ne ya ɓaci bisa laifin da Salmanin ya masa. Sai dai abin mamaki ko da aka je gun 'yan sanda ba su tsare Mubarak ba kamar yadda aka saba yi wa sauran marasa ƙarfi. Shi kuwa da tijo mun kai lalajawa wani makocinsa ne yake yi masa kalan maita har ta kai sau biyu ana kai shi kotu yana rantsuwa da alkur'ani kan shi ba maye ba ne, amma duk da haka iyalan makocin ba su fasa cin zarafi zarafinsa ba har ta kai guda daga ciki ya lakaɗa masa duka lokacin da suka haɗu a masallaci domin yin sallah ta da sallah zamu haka kawai ya dalla min tafi ya sake dalla min tafi ya ce dan me zan tsaya a bayansa eh roƙo muke hukuma ta shigo kuma nayi yi rantsuwa sau biyu a kotu barista Hauwa Muhammad lauya ce a Kano da ta zargi hukumomi da alƙalai da rike wani bawan Allah bisa wani zargi da ma bai sani ba amma aka kai shi kotun da ba ta da hurumi aka kulle shi watanni har yanzu babu shari'a ta bayyana irin haddin da aka keta masa bayan an kai shi gidan yari yana da dama ya bada ajiyan kayayyakin shi a gidan yari a ajiye mishi fasinar abubuwan shi sannan waɗanda suke yakinin suna ƙara ko kuma suna wannan da shi sai suke amfani da wannan kotun wajen ƙwace mishi fasinal kayayyakin shi abubuwa dai da yawa bayan wannan kuma sannan an zo ba a bashi dama ba a yi shari'a tashi ba ba kuma a zo shi alƙalin kuma bai sauƙaƙa mishi kwandishan ɗin ba yana ta zama babu shari'a babu bincike akan shari'ar sannan sannan kuma ba a sake shi ba kaga wannan haƙoƙi ne da yawa da aka tauye mishi malam shehu abdullahi shine shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta najeriya a jihar kano ya ce talauci da jahilci ne yake kawo irin waɗannan matsaloli ya kuma tabbatar da samun yawaitar cin zarafin ɗan adam a kano wannan tauye haƙƙi da ake fama da shi ya daɗi ne saboda wasu dalilai waɗanda suka haɗa da matsin tattalin arziki daukar doka a hannu da yawancin al'umma suke mukan samu korafi da za a samu cin zarafi ko kuma duka ko kuma wani abu da wanda ya shafi cin zarafi na dan adam wajen neman haƙi wanda kamata ya ce an tafi ga hukuma an nemi dukkan abin da ya kamata a nema wajen neman haƙi ba wai mutum ya ɗau doka a hannunsa wasu ma ba zan menene haƙin ba ko kuma menene doka akan abin da ya kamata su yi na yau da kullum ba yanzu haka dai yawancin mutane sar yadda hakkin su suke idan ma an keta musu domin idan mai ƙarfi ya take haƙƙinka ko da ka je gaba yawanci ba kasafai marar ƙarfi ke yin galaba ba. Nasir Salisu Zango DW Hausa daga Kano, Najeriya. To ƙarshen jigon rahoton namu na wannan yammaci kenan za mu sake komawa Najeriya nan gaba kafin mu nufi Masar da kuma gabas ta tsakiya. To a Najeriyar a wani abin da ke shirin tsaye da karatu a jami'o'in ƙasar, ƙungiyar manya da ƙananan ma'aikata na jami'o'i sun fara wani yajin aiki na gargaɗi na mako guda don tilastawa gwamnati biyan bukatocinsu. na dai ɗalibai suka fara bayyana damuwa a game da makomar karatunsu, la'akari da darasin da suka ɗauka daga yajin aikin da malaman jami'o'i suka yi a bara na kusan shekara guda. Daga Abuja, Ubala Musa na ɗauke da rahoto. duk da cewa dai akwai alamun da ta lamura a jami'o'in tarayyar najeriya na tsawon lokaci daga dukkanin alamu sabon rikici na neman barkewa a jami'o'in na kasar yanzu haka manya da ƙananan ma'aikatan da ke a jami'o'in da sun tsunduma cikin wani yajin aikin mako guda ɗaya da nufin aikin sako gwamnatin bisa zargin nuna wariya a cikin harkokin jami'o'in tarayyar najeriya a yanda gwamnatin kasar ta biya malamai na jami'o'i na kasar albashin da tsohuwa ta gwamnatin tarayyar najeriya ta kai garɗewa akwai zargin tabar manya da kananan ma'aikatan na hamma a cikin karatun rudu albashin akalla wata guda hudu ne dai abuja ta biya yan kungiyar asu ta malami na jami'o'i na kasar abin kuma da ke neman tada tsohon miki a jami'o'in tarayyar najeriya yanzu haka mahammed haruna dai na zama shugaban manyan ma'aikata na jami'o'in tarayyar najeriya kuma ya ce ba hali batun na wariya a jami'o'i na kasar jami'a wurin aiki ne wanda ana bukatan kowa ya haɗa hannu da malamai da ma'aikatan gudanarwa da masu bincike da 'yan jami'an tsaro ba yadda za a yi jami'a a ce gefe guda su kaɗai ake wa adalci ko kuma su kaɗai ake kyautatawa ba zai yiwu ba idan ka ce malamai kawai za ka kula yaran nan suka zo ba hannun malamai suke ba a hannunmu suke mu muke ba su takardan ɗauka mu muke ba su wurin kwanciya mu muke ba su ruwan sha mu muke ba su lantarki mu muke ba su tsaro idan aka suka yi jaraba suka gama mu muke processing results mu muke tura su wajen tafiya wajen bautar ƙasa to so kowa aikinsa yana da amfani you know bayan da za a yi a jami'a ka ce ka ware kashi guda ka ajiye ka kyautata musu sauran baka kyautata musu ba so wannan abun da muke muke yi na gargaɗi din a jan kunnen gwamnati ne su fahimci cewa a jami'a kowa yana da amfani kowane ma'aikaci kuma ya zama dole a kyautata masa ba da za a a ci a nuna bambanci dan mowa cikin gida dan bola a waje ko kuma kokarin sauke zuciyar mai tsumma abuja dai ta ɗauki karatun lallashi da nufin kauce hanyar rikici a tsakanin gwamnatin ƙasar da malamai na jami'o'in tarayyar najeriya to sai dai kuma wani ragowar ma'aikata na jami'o'in na neman komawa zuwa gaba da misa baya yaki a kokari na samar da zaman lafiya a jami'o'in tarayyar najeriya ya zuwa ranar yau dai ayyuka sun yi tsayawa irin ta gwaman jaki a jami'o'i da yawa ko da cewa dai ɗalibai sun shiga aji a mafi yawa na jami'o'in an yi karatu ba daɗi a faɗar imam muhammad ɗalibi a jami'ar yusuf mai tama da ke kano ko mataimaki na shugaban kungiyar ɗaliban tarayyar najeriya tenants mun je mun duba clinic ɗin makaranta ba sa aiki maintenance ɗin makaranta ba sa aiki za ga ma yawan ma ba bakon injin makaranta to ga wannan abin da yi ta ya affect ɗaliban order way order do dai academic activities wanda zaka ce lecturers da malamai suna ba suna shiga aji a aji yau ana zafi amma ba kun da bankawa da su wanda suke da alhakin wannan aikin to duk ba su zo sun yi abin da ya kamata su su su suna yajin aiki to sai dai muna ganin abin zai affecting ɗalibai kuma ba zai ba ba zai haifar da ɗa mai ido ba kuma muna kira da gwamnati kasar ta duba akan wannan agreement da aka tsakanin da su Allah tabbata an cika musu an dawo an ci gaba da yin karatu an yi abin da ya kamata kuma a cikin shirin kayawa alƙalin ma'aikatan da gwamnatin da ke neman sabon saiti a cikin makarantu na kasar Abuja na kuma nuna alamu na gazawa cikin wani yunkuri na karkatar da tsarin na karatu zuwa na jari hujja sau ɗaya har uku ne dai ana saran fara aikin wani banki na neman rance na ɗalibai ana ta ɗagawa a wani abu da ke zaman alamun rudu a cikin batun tafi da harkoki na jami'o'in tarayyar najeriya bankin kuma da abuja ke kallo na gada tsakanin jami'o'i na kasar da rikicin rashin kuɗi da ma aiki ubala musa izabilu hausa daga abuja a najeriya To da dai a sha'afa waɗannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a cikin shirinmu na yamma. Daga batun ilimi a Najeriya sai kuma na siyasa a Gine Conakry inda sabon firaministan ƙasar ya ce ba za a gudanar da zaɓe cikin shekarar nan a wato shekarar nan ba kamar yadda aka tsara tun da farko. Firaministan ya ce akwai shirye-shirye da dama da ba a kammala ba, don haka yanzu zaben sai ƙarshen shekarar 2025 mai zuwa. Ga rahoton da Salihu Adamu Usman ya haɗa mana akan wannan batu. sabon firaministan na gini conakry amadu oriba ya ce kayyade lokacin mika mulki ya ta'allaka ne da shirin da ake da shi a ƙasa ciki har da yawa harkar gudanar da mulki garan bawul ya ce ga gini ma akwai tsare-tsare da dama waɗanda sai an bi su sau da ƙafa kafin a diga wa mulkin soji aya kuma waɗannan shirye-shirye a cewar su za su kai ƙarshen shekara to sai dai fa hamayya sun bayyana kalaman na ori a matsayin masu sanya rashin yarda da aminci kuma ba za su lamunci hakan ba tuni 'yan ƙasar dai suka fara bayyana yadda suka ji da sanarwar ta jinkirta zaɓe da firaminista ori ya yi Wannan matar ta ce a matsayina na uwa ina bukatar ci gaba a ƙasata amma ba da mulkin soji ba saboda idan sojoji ne ke mulki hakan ba mai yiwuwa ba ne don haka dole ne su naɗe ya nasu ya nasu su bar kujerar mulki kamar yadda suka yi alkawari a ranar 31 ga watan Disambar shekarar 2024. Usman Jalo matashi ɗan Conakry ne kuma ya ce shi ma 31 ga watan Disamba kawai yake jira ya ga ficewar sojojin. il faut qu'il quitte le pouvoir cette année. Dole ne fasojojin nan su ƙara wuta wannan shekarar dukkan abubuwan da tsohon shugaban ƙasa Alpha Conde ya bari kamar wutar lantarki sun lalata su ga kuma farashin kayan masarufi da ya tsananin tsada a kasuwanni fatara na ƙaruwa cikin ƙasa. dama dai daga cikin tsare-tsaren da aka yi na mika mulki ga farar hula cikin shekarar nan shine yin zaɓen raba gardama domin gyara kundin tsarin mulki da yin ƙidaya wadda za ta samar da jadawalin bayanan mutanen da za su kaɗa ƙuri'a kuma an shirya kammala komai da komai cikin watanni talatin.